alhamdulillah ubangiji maɗaukacin sarki yana gaya mana cewa ya ayyuhal halladina amanu ya ayyuhal halladina amanu ta nubu min mina zanni ya kwanda kai imani ku nesanci abubuwa wanda yake na zace-zace wanda za a kirkiro a faɗe shi shi sa wani ayan Allah yake gaya mana cewa ya alladhina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin wa alamu anna fikum rasulallah ubangiji yana ce mana ya kun kai imani idan har wani ya zo muku da labari to a wannan mahallin labarin sai Allah ya kira shi da fasikun bi naba'in wanda ya zo muku da labari Allah sai ce to fata bayyanu ku bincike shi domin fasikun bi na bayin Allah ya kira shi to alal hakika wannan karatu da zamu yi shi a gurguje nasiha ne kuma saƙo ne zuwa ga al'umman musulmi baki ɗaya hakika ba mu kira shi da sunan raddi ba ba mu kira ta da sunan amsa jawabi ba ba mu kira ta da sunan warware shubha ba saboda shi malamin gadon kai da yi wannan karatu son zuciya da yawa ya shiga cikin abubuwan da yake gabatarwa wanda alal haƙiƙa abin da yake bukata a na farko shine nasiha manzo Allah ce addinin nasiha addini nasiha ne sahabbai suka ce wa annabi sallama liman ya rasulallah annabi ya ce nasiha ne ga Allah da manzanninsa da littafinsa da shi ake yin nasiha hakika karya musulunci haramun ne dukkanin abin da yake mafi muni babu kaman karya. Allah ya gaya mana cikin alkur'ani wailun likulli affakin asim hakika azaba ya tabbata ga mutumin da yake kirkiran karya saboda yana kirkiran karya yana da yawan laifi wannan mummunan ɗabi'a ne mutum ya zamto mai yawan kirkiran karya. Allah ya ce mana Wailun, lil mukazzibin halaka azaba narko ya tabbata ga mutane wanda suke masu karya masu karyatawa duka wannan mutum yana karyata gaskiya mutum ya zamto ya fada cikin hadari Allah ya mana umarni da wallazi ja bi sidqi wa saddaka bihi ulaika humul muttaqun ayoyi suna nan burjuk da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan magana da zamu tattauna a kayinta jawabi ne wanda ake ta yadawa na ɗaya daga cikin malamai wanda suke wa'azi musamman wa'azin mata ya yi magana a kan abin da ya shafi masu yin maulidin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda kafin mu shiga magana abin da ya sa na ce ba mu kira nan maganan amsa ba ko gabatar da jawabi ko warware shubaha na farko abin da yake yi da yawa a cikin wa'azinsa kowa ya sani ba wa'azi yake ba abin akwai takaici idan aka ce mutum irin ka wanda kake hawa mimbarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin jan hankalin al'umman musulmi amma ƙarshe maganan ka ya zama saƙidar zance ne magana ne ya sashiya duk abin da ya faɗa shi ba mu'tabari bane a addini mutumin da ya zamto an maka tambari da faɗin abu ba daidai ba za ka faɗi magana idan an zo aka tambaye ka a ina ne tushen wannan maganan za a zo a samu wannan maganan ba haka yake ba wannan yasa shi yasa mu ma bamu ɗauki wannan maganan a matsayin wata magana mu mu'tabara wanda take buƙatar a tattauna ta a fangen ta ilimi ba da sunan abin da ka faɗa shi za mu mayar sai dai za mu tattauna wannan matsalan ne duba da wasu wanda suna saurara wasu masoya ne wasu kuma masoyan annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma suna da kyakkyawan zuciya da sunan bin sunna an ɗauke su an kai su wajen da ba nan ne ya kamata su sauka wannan wajen ba ba a irin wajen maulidi ya fara yin wannan maganan ba mun sani cewa abin takaici abin ban haushi wajaje daban-daban ya yi maganganu kwanan nan ba a saukar ga irin wannan kadiyar ba malam gadon kaya ya zo ya magana a bauchi ya ce ya san yadda ake yin auren jinsi ya san yadda ake yin abin da ya shafi luwaɗi ya san yadda ake kaza a hotel kaza ya ce an kira shi an bashi labari yana cijewa muka shiga cikin takaici muna jiran mu ji cewa hukuma su ɗauki mataki muka dinga kira saboda muna da alaka da wasu a cikin gwamnati musamman kamar shi shugaban hizba wato ɗan uwanmu ne muna da alaka da su muka yi magana muka ce lallai ya kamata a ce an ɗauki mataki wannan ofis ka ne kamata ya aiki duk binciken da ya kamata ya an bincika aka samu wannan abin ƙarya ne Abun kunya sai gashi gwamnati tana neman a nuna mata wannan wajen da ake wannan abin amma abin ne tabbata kawai molanka ne kirkirarriyar labari ne wanda aka kirkire ta a wannan wajen kuma aka bizne ta dan kawai a ce an yi wa'azi ko an jawo hankalin mutane ko ana da wata ilimi wacce take boyayya wannan kuma ba al'adar musulmi bane balle a ce mumini balle a ce malami mai kira zuwa ga tafarkin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama mun ji irin wannan a filin arafa fatawa kake wa'azi kake ka tara mutane kana musu nasiha da sunan cewa a ji tsoron Allah ka girbo wata magana ka ce wani alhaji ya tashi ya shiga bayan gida zai zaga sai ya samu wata da wani suna zina wal billahi wannan maganin a filin arafa ga bidiyo audio yana yawo ana nasiha a filin arafa amma an gindayi karya an faɗe shi kawai shikenan an saba wa'azi da kirkirar karya shi yasa sai zamto wannan maganganun ka yasa su ne a addinin musulunci matukar da a ce a zamanin karban hadisi ne to maganan ka ba da a ce hadisi da ifi ba ba za a ce maturudi ba a'a ba da a ce ittirabi wannan maganan ka hadisi ne kazi ba makzub wannan karya ce da an ji za a ce wannan karya ne domin an jarraba ka ba ɗaya ba ba biyu ba kwanan nan mun san kadiyar da ta faru da nosin abinda ko shekaru bai yi ba ƙungiyar nosin na najeriya suka fito suka ce za su kai shi kara in ma ya zo ya nuna don cewa ba aiki ake da daddare ba kawai abinda suke kaza da kaza ne mun ji labarin nan an san duk abin da ya faru kungiyar nosin suka tashi suka ce su basu yadda ba malam yana bata musu suna ya zo ya kawo wanda suke aiwatar da wannan abun karshe shi kenan ya fito ya ce ya bada hakuri dan uwanka wanda kowa an san shi da fitina a garin Bauchi ya fito ya maka shaidan cewa kai ba mota bari bane bai kamata a dauki magana daga bakinka ba domin me yasa yace hakan nan aka dinga tara malamai ana turo su su zo ba gwamnatin Bauchi hakuri don sun dage sai ka nuna musu wannan wajen don su ɗauki mataki akan wajen ko kuma in ƙarya ne su ɗauki mataki akan ka yaushe yaushe ne kan aka yi kazafin nan ga Maulana Prof Ibrahim Makari Profesor ibrahim makari aka masa kazafi makamanciyar wannan ƙarshe haka ka zo ka dinga kyafta ido kana bada hakuri mu yan maulidi ba ma bukatan sai ka kyafta ido ka ba mu hakuri abinda muke faɗi mu masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya baya daga cikin abin da zai sa mu yi ƙarya baya daga cikin abin da zai sa karmi. mu balle kuma abin da ya shafi yanzu kana so ka fita daga babin makaryata ka koma babin jahilai don abin da kake korewa ilimi ya tabbatar da shi kai gwamma jahili akan wanda ya sani yake yin karya ta iya wa wannan maganan ma kana sane kake shato ta kake shirarota. ya kamata 'yan uwa musulmi su sani musulunci fa ba kayan wani bane musulunci ba addinin wani bane shi kadai da zai saka ta ce daga mu sai familin mu ko mu sai yayan gidan mu kowa yayi addinin sa abinda ka fahimta babu dole kai addinin ka yana daga cikin abin da yasa da yawa muke gabatar da raddi shi idan an ce raddi ma'ana martani wani ne ya faɗa abu kai ka zo kake so ka warware maganar da ya faɗa amma ba kai ne ka kai suka ga wannan mutumin ba raddi ya fi sauki akan wanda shine ya fara domin walbadi azlamu wanda ya zo kirkira abin shi ya fara to kafin mu je ga jawabi yan uwa wannan abin da yi wa yan maulidi ya saba yinta kuma abin mamaki a cikinta akwai maganan da kwafi ne wanda za mu saurari maganan daga bakin shi kafin nan mu masa warwara insha Allah a ilmance ba dan wai shine wannan ne bukatun mu ba na'am bismillah akwai mai ahalar ya ce akwai a ishmawi akwai shi a iziya akwai shi a risala akwai shi a askari duk wani littafi na duniya ba za ka gan shi ba to su ahlus sunna in kaga sun yi abu to akwai nassi da ya ce a yi kana yin wani abu ahlus sunna ba babu dalili za a yi ta kiranka ana cewa wannan fa daga ina komin girman ka wala yanzu ko a karatun nan ba muna yin karatun nan ana je ba yanzu da zan kuskura in ce muku ku yi wani abu ina fita za a ce wannan wani abu daga ina wallahi da zan kuskura yanzu in ce ku yi wani abu in ba da umarni a yi wani abu Ba mu shi a littafi wanda babu umarni malam daga ina malam waye ce a yi wannan a ina aka samu wannan ko za a sanar da mu inda aka binciko wannan karatun wallahi haka za ka jarub dubu? saboda me aƙidan mu ta ginu ne akan a gaya wa mutane daidai kuma a gaya wa mutane abin da aka karanta a littafi wanda wasu malamai magabata suka faɗa suka ce gashi ai wannan abun to da haka aka gina da'awar sunna to shine zaman lafiya amma shi dan bidiya a ba a tambayarsa ku je ku yi kawai su cewa ma suke duk wanda ya zo yi wa malamin sa tambaya to bi zai rabauta ba malami ya zo ya ce ka za ka zo ka ji kana tambaya sai ce wani a ce wani ne yan karshen zamani marasa kunya amma ga qur'ani duk ya ta maganin ya tsalo na kai ya tsalo suna tambaya qur'ani ne koya mana tambaya to jama'a wannan shine bambanci tsakanin da'awa da kuma da'awa ta bid'a abun a fili yake karara subhanallah shi sun samu dama su ta zagin malaman sunna su ta zagin da'awar sunna saboda suna ɗora mutane ne akan mi akan ra'ayi akan son zuciya su koma malaman suna kullum kokari suke yi su ɗora mutane akan gaskiya akan daidai amma fa wai ba sa kuskure bane malaman sunan suna iya kuskure idan mutum ya kuskure to na'am yanzu wannan jawabin da shi ya gabatar mun ji abubuwan da ya faffada wanda mun gutsire daga nan da kafin nan mu je gaba na farko daga cikin jawabin da ya yi ku saurara abin da ya faɗa ya kamata magana ake akan maulidi amma sai ya ɗauko da cewa wai da sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sunan soyayyar manzan allah ana rawa ne kawai da kaɗe-kaɗe ranar maulidi iya rawa ake yi da kaɗe-kaɗe domin idan ba iya wannan ba ne, ai ya san menene maulidi yanzu abin da masu maulidi suke a watan rabiul awwal da sunan san manzon Allah rawa ne da kaɗe kaɗe wanda ake gabatarwa din nan wannan abin akwai shi a cikin hadari akwai shi a cikin ishmawi akwai shi a cikin iziya akwai shi a cikin littattafai ya kala littattafan fikihu. wanda wannan abun tambaya ce wanda ba shine ya kirkire ta ba tambaya ce wanda ya fara gabatar da ita shine malam jafar mahmud adam wanda malam jafar na daga cikin abunda malamai suka wato ɗaliban ilimi suka ji masa kunya a cikin tambayoyin da ya yi wanda bai kamata a ce kamarsa da ake masa tsammanin yana da haddan alkur'ani ake masa tsammanin cewa yana da ilimi gwargwado na leke-leke a cikin littafi ya irin wannan tambayan ba domin ita kanta tambayan babu kamshin ilimi a cikin wannan tambayar idan ana magana a babin siyar yaya kuma za ka tafi ka tafi babi na fiƙihu ana maganan sira ana maganan sira kana maganan wai a ina aka zo da maganan maulidi wannan wanda ya fara gabatarwa da shi malam jafar ne kuma shi malam jafar malamai sun tabbatar masa da cewa wannan abin da ya yi ya daga cikin mafi kuskure matsala ta ilimi da malam jafar ya yi a duniya na tambaya wanda tambayar jahili bai kamata ya yi ta ba balle malami littattafai suna nan burcuk wanda suke magana akan maulidin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma sai ka ɗauki wasu wanda a cikin littafin abun mamaki ƙawa'idi baka ma yadda da littafin ba baka yadda da abin da ke cikin littafin ba kuma kana kafa dalili akan abin da ya zo cikin sa addini ne wanda wannan gyaran ya kamata a ce tun da an yi wa malam jafar mahmud adam allah ya ji kansa kai da ka zo sai ka tsallake wannan barnan ba za ka haukanta ba domin shi ya yi a lokacin rashin sani domin shi abin ilimi ya ɓuya masa ya aikata shi kai kuma yanzu tun da ka zo zamanin da an ba da amsa an ba da hujja an yi tafai, an kaɗa hazo to ya kamata a ce kai ka tsallake wannan abin amma sai ya zamto da shi har yanzu a fagen ilimi kai baka ma da shi wannan gyaran ba kana kan wannan barnan saka wannan tambayan ita kanta tambaya ce wadda jahili ne yake wannan tambayan wai ya ce wai kawaidi bai ga maulidi ba iziya bai ga maulidi ba risala bai ga maulidi ba ahabari bai ga maulidi ba to ai me ahabari din nayi maulidi me kawaidi din nayi maulidi me iziya nayi maulidi sufi ne ma me dariƙa ne dan dariƙa ne yaushe ne ya zamto addini ya taru a cikin kawa'idi da akhbari da ishmawi da isiya wannan kaga ita kanta tambayar tambaya ce wacce take kuskure wanda za mu zo mu amsa ta sannan bayan wannan maganar tambayar da za a yi maka yanzu idan ka tafi akan wannan tambayan cewa duk abin da bai zo a cikin kawa'idi ba ba addini ba ne yanzu tambaya kenan auren sai tunar to da sai rasulullahi sallama shin ba yi ba an yi auren sai rasulullahi sallama da sai tunar aisha to buɗe mana a cikin kawa'idi ka kawo auren ma'aiki sallama da sai tunar aisha buɗe mana a cikin ƙawa'idi ka kawo mana hijiran manzon Allah sallama daga Makka zuwa Madina buɗe mana a cikin ƙawa'idi ka kawo mana saukar da suratul Baqara buɗe mana a ƙawa'idi ka kawo mana saukar da suratul Ali Imran buɗe mana a ƙawa'idi ka kawo mana sunan sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama dukka ka san babu mu je ƙawa'idi ba mu labarin yakin Badar ya aka yi ba mu labarin yakin Hunainu ba mu labarin yakin Lahzab ba mu labarin yakin kaza dukka shin kana nufin in ba ba qawaidi yanzu ba yi su ba kenan kaga wannan tambayan ita kanta farko jahilci ne a cikinta jahilci ne na farko na biyu kuma tana da ishara da kin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin wannan matsalan dan kawai ta rabu da girmama annabi ne yasa sai aka tattale ta a iya cikin kawa'idi da an san ba wannan babin yake tattaunawa ba idan muka tsallake wannan hatta qira'at na alqur'ani ba sa cikin qawaid akhdari ishmawi iziya ba sa ciki za a koma ilmul qira'at ne komai da fannin sa a yanda ake zuwa a tambayo shi daga kayi tambaya a lokacin da ake bayani akan geography kai kuma ka tashi ka zo kai tambaya akan abin da bai shafi wannan fannin ba an san kai ba ma ɗalibi bane a wannan fannin wannan yake nuna cewa raunin wanda suke kin annabi sallallahu alaihi wasallam makiya annabi da suke neman sai an daina bada labarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sunan maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kayi awar cewa babu littafi wanda yi magana akan maulidin manzan Allah wanda ina faɗin muku wallahi ina ƙara nanatawa wannan ya faru da ni ido da ido tun ma ba yau ba sama da shekara kusan sha takwas wani bawan Allah ya ji irin wannan maganar da aka irin wannan tambayan ta jahilci ya je yake faɗa a wani gari har ya dinga yin cingu da shi da aka zo aka gaya mana muka tashi muka ɗabi littattafai sai da muka tafi da littafi arba'in da takwas wanda dukka suna magana ne akan maulidin annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama kuma kowane littafi mun buɗe mun karanta abin da ke cikinsa gashi nan kaza amma a yanzu hakan nan a zaman da nake akwai littafi ɗari da goma a tare da ni wanda dukkaninsu suna magana akan maulidin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama littafi ɗai ɗai ɗari da goma to irin wayannan tambayan jahilcin tambaya ne na ni ban sani ba ba ni da ba za ka ce babu a littafi ba sai ka ce ina neman yanda aka ce akwai maulidin manzon Allah a littafi sai masu maulidin sai su dauko su buɗe maka su ce maka kaga gashi buɗe littafi kaza gashi buɗe littafi kaza gashi lokacin da baka samu wannan ilimin ba sai ka ce babu amma rashin riskanka ba shi ke nuna cewa babu ba amma mu saurari irin tambayan da yayi da kuma amsan da zamu bayar akan wannan tambayan na'am wannan ke da kaɗe-kaɗe da ake a titi da sunan ana son Allah mhm. wannan waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe da ake a titi da sunan ana son annabi ana ƙaunar manzo Allah a watan maulidi don Allah shut. wannan wake-wake da kaɗe-kaɗe da ake a titi da sunan ana son annabi ana ƙaunar manzo Allah a watan maulidi don Allah akwai shi a ƙawa'idi akwai mai ahalar ya ce a yi akwai a ishmawi akwai shi a iziya akwai shi a risala akwai shi a askari duk wani littafi na duniya ba za ka gan shi ba to su ahli sunna in kaga sun yi abu to akwai nassi da ya ce a yi wani abu ahli sunna ba a yi babu dalili za a ta kira ka ana wannan fa daga ina komin girman ka wala yanzu ko a karatun nan ba muna yin karatun nan ana je ba yanzu da to alhamdulillah mun ji maganan da ya kawo cewa maulidi na annabi sallallahu alaihi wasallam da ake yi a ranar wato sha biyu ga watan rabiul awwal babu shi a kowane littafi duk wani littafi na duniya ba za ka gan shi ba wanda wannan maganar wato yana daga cikin abin da mutum zai ji kunya a matsayinsa na ɗalibin ilimi ya ga wani ya yarda cewa shi malami ne ya zauna a mimbari yana ba da fatawa ya naɗa kan rawanin girman kai amma kuma zai na da'awa alal itlaq cewa babu kaza ko akwai kaza kuma ka je ka duba ka ga babu idan ɗaliban ilimi suna bi na masu yin adalci su saurari maganan da malamin ne yake faɗi game da cewa dukkanin littattafai babu wajen da aka yi magana akan maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda wannan da'awar kafin ya fara na faɗa malamin da ya fara ta shine Sheikh Jafar malam jafar kai malam jafar da ya fara yin wannan fatawar malamai sun ji masa kunya domin abun kunya ne a matsayinsa na malami ya yi wannan tambayan a mahallin da ba ma ta ba domin ita kanta tambaya akwai tambaya na ilimi akwai tambaya na jahilci tambaya na ilimi shine kai tambayan abu a mahallinsa kada kai tambayan abu a wajen da ba nan yake ba yanzu yanda ya tambaya akwai a qawaidi akwai a akhbari akwai a ishmawi akwai a iziya la haula wala quwwata illa billah a ga ɗaliban ilimi da su nake kamar yadda na faɗa cewa ba komai ne a cikin jawabinsa mu za mu ɗaura mu ce za mu ba da amsa ba domin shi maganarsa saƙiɗa ce duk abin da wannan malamin zai faɗa yana buƙatan a yanzu ya koyi faɗin magana daidai domin duk wanda aka kama shi ƙarya da ɗaya da biyu da uku kullum wa'azin shi ne wata ta kira ni ta ce an yi kaza wani ya kira ni ya ce an yi kaza wancan da ta kira ni ta ce kaza wata ma da ta ce mijinta malam wata rana da dare haba karmakallahu addini ba da wannan ake shirya addini ba ka shirya addini da dalili ka shirya addini da hujja kuma da a ce kai kana maganganun ka ne ba komai ka je ka yi wa hadis bihi wala wala haraja amma ka zo ka shigo da sunan cewa za ka shigo fagen addini a ilmance sannan kuma ka kawo irin wa'innan labarin to kaga wannan za a mai da kai ne da hujja to amma kamar yadda na faɗa ba mu buƙatar mu ba wa wannan malamin amsa don maganganunsa ba hujja bane a addini don ba ni ne na faɗi wannan ba ɗan uwansa a nan garin shi ya ce wannan mutumin ba hujja ba ne sai ka zo ka zo ka yi ta maganganu ka yi ta faɗin abin da ba haka ba sai a samu malamai mu taru mu dinga zuwa muna ba da gwamnati haƙuri <laughs> astaghfirullah wala ba da sunan izgili ba ne amma abin dai ya damu ɗan uwansa ne akan cewa shi ba hujja ba a addini wannan kuma ɗan uwansa ne na mu ɗan uwansa na mu shi yake faɗin wannan magana idan dai kamar ɗan uwanka na mu zai ce kai ba hujja ba a addini to ta yaya kai kuma kake so sai ka kaka ba mana sunan sunna irin taka zan tabbatar da cewa wannan maganganun da malamin nan yayi gadon kai yayi su ne a rashin sani magana na farko da ya faɗa na cewa babu littafin da aka yi maganar maulidin manzan Allah na gaya muku wallahi ba cika baki ba ga littafi da goma a tare da ni a yanzu littafi da goma kamu ɗaya zan kama littafi guda talatin a jere kuma dan kawo sunan littafi akalla wanda ɗalibin ilimi zai je samu wanda ya shekara dubu akwai maganar maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya shekara dubu wanda har zuwa yau alal yaƙin wannan ba maganan cika baki ba da gasken gaske babu wani wanda ya zo da dalili don ruguje maulidin manzan Allah wanda muka ce wannan dalili ne mun fahimci cewa dalili ne mu bashi inda mun ga dalilin wallahi za mu karba kuma mu tabbatar da wannan dalilin mu addini da shi domin addinin mu dalili muke nema amma sai dai kaga mutum yana ta zage-zage yana ta kazafi yana ta sharri wanda shi ne yake wannan maganan da za a ce za a mai bulala na irin kalaman da yake faɗi wallahi bayansa ba zai saura ba duk jikinsa sai an zane to amma abin da nake so mu tabbatar shine shin abin da ya faɗa na ilimi ita kawai muke so mu tattauna haka yake shin dukkanin littattafai babu wani magana akan maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da yace akwai akawaidi ko akhdari to amsa na farko akhdari da kawaidi tabbas ba maganan maulidi a cikin kawaidi kamar yadda babu maganan yakin badar a cikin kawaidi kamar yadda babu maganan auren sai tuna aisha a cikin kawaidi kuma an yi su amma kuma babu kawaidi amsa na biyu akhdari da yace akwai maulidi a cikin akhdari tabbas babu maulidi akhdari akhdari bai bayanin maulidi ba amma mai akhdari yana maulidi mai akhdari sufi ne hasali ma dan dariƙa ne to ashe rashin kawo shi akhdari ba shi na babu ba domin mai akhdari da ya kawo dariƙa a babin farko ya kawo ɗarikarsa amma abinda muke so mu faɗi shine ishmawi ya kawo ɗarikarsa sannan kuma wannan mai iziya ya kawo ɗarikarsa amma wannan kuma bai sa su ce babu maulidi ba a akwai maulidi kamar yanda a cikin akhbari babu yakin badar babu yakin uhudu babu zaman sai abubakar da manzan Allah babu hijiran ma'aiki babu haihuwan annabi babu wafatin manzan Allah ashe wannan bai nuna kuma cewa dan babu a akhdari kuma korarre bane a babin ilimi ashe tambayan ta farko jahilci ke sa mutum ya buɗe baki ya ce wai a littafin akhdari bai ga maulidi ba to akhdari an ce maka nan addini ya tsaya ko ka ce a ishmawi ba ga ba an ce maka ishmawi anan addini ya tsaya ko me ishmawi iya littafin da ya rubuta kenan to abin da mu je na gaba shine yanda kuma ya ce a littafin duniya kaf babu bayanin maulidi to jahilci ne a cikinsa don ilimi ya tabbatar da akwai ilimi ya tabbatar da cewa a littattafan duniya da yawa akwai littafin maulidi wanda ni na muku rantsuwa ga littafi dari a gabana wanda kuma zan kamo littattafai burjuk kuma in karanto su a yanzu kuma dukkaninsu suna magana akan maulidi a ciki akwai wanda suka shekarar dubu kuma sun yi bayani akan maganar maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa idan shafi da mu fara bayani ɗaya daga cikin manyan malaman nan al-Imam al-Muhaddis al-Hafiz Abdurrahman ibn Ali ash-Shahir bi Abi al-Farj ibn al-Jawzi al-Hafiz ibn al-Jawzi ba ibn al-Qayyim al jawziya ba a'a wannan al-Hafiz ibn al-Jawzi ya shekara yau barin shi duniya kusan shekara dubu ne babu kaɗan domin hijira na shekara ɗari biyar da casa'in da bakwai ya bar duniya barin shi duniya saka ya shekara a duniya haihuwarsa ya fi shekara dubu a duniya alhafiz ibn al-jauzi ya rubuta littafi sukutum da guda wanda ya mata suna da al-arus wannan al-arus din littafi ne wanda yake magana akan maulidin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga farkon zama har tashi wannan malami ne da shekarar dubu a duniya sannan idan muka tafi gaba za mu sake ɗauko imam al-muhaddis al-musnid al-hafiz abul umar Ibnu ali ibn muhammad al-ma'ruf ibn dahiyat al-kalbi ibn dahiya ɗin nan ya rubuta littafi wanda ya mata suna da at-tanwir fi maulid al-bashir yau barin ibn dahiya duniya kawai ya shekara shekara kusan 900 ya shekara da barin duniya da hiyatar kalbi ya shekara shekara ɗari tara da barin duniya sannan idan muka tafi gaba al-imam shehul qurra ɗaya daga cikin malamai na ilimin ƙira'a, wanda alhafiz ne Almuhaddis ne sannan masanin ilimin hadisi ne sahibul isnad abul khair shamsuddin muhammad ibnu abdullah al-jazari al-shafi'i wanda mun san menene al-imam al-jazari mun san jazariya wanda ya rubuta akan ilimin alkur'ani wanda al-imam al-jazarin nan ya rubuta littafi mai suna arafu tarif bil maulidi sharif shi ma barin shi duniya yau tun hijira na shekara 660 ya bar duniya wanda wannan shi ma ya shinshi ni kamshin shekara dubu da barin duniya duniya idan mun tafi al imam al mufti al muharrik al muhaddis al hafiz imaduddin isma'il ibn umar ibn kathir wannan kuma ibn kathir din ibn kathir na da tafsiri na ibn kathir ibn kathir ya rubuta al bidaya wan nihaya na ibn kathir ibn kathir ya rubuta littafi sukutun mai suna maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ina da wannan littafi da yi na maulidin annabi ina da sharhinta na maulidin annabi kuma littafi ne da ya akan maulidi ibn kathir kuma almajirin ibn taymiya ne sannan ya rubuta littafi na tafsiri ya rubuta littafin tarihi ya yi littafi daban-daban daban to ibnu kasir ya rubuta littafi wanda a doktor salahuddin almunjid ya ma wannan littafin ta haƙiƙi wannan littafi din nan na ibnu kasir ne kuma littafin nan an mata sharhi an mata abuwa daban-daban ibnu kasir almajiri ibnu taymiya yana littafi sukutun mai suna maulidin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al-imam al-kabir abdurrahman ibn al ibn Abdurrahman al-Misri al-Hafiz al-Iraqi al-Imam al al-Iraqi wanda an haife shi jira shekara 725 amma al-Hafiz al-Iraqi din nan ya bar duniya jira shekara 808 ya rubuta littafi mai suna al-Mawlid hani fil Mawlid as-Sani yayi magana ne akan maulidin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Imam muhaddis al Muhammad ibn Abibakar ibn Abdullahi al-Qaisi ad-Dimashqi ash wanda aka fi sani da alhafiz ibnu nasir din dimashki ɗaya daga cikin masu kare ibnu taimiyya a duniya wanda sai da ya littafi raddi sukutum da yake tabbatarwa akan ibnu taimiyya al-harrani shekul islam ne har ma ya mata suwa da arraddul wafir ala man za'ama anna man samma ibnu islam kafir wannan littafin yayi raddi ne akan kare ibnu taimiyya amma kuma yana da littafi sukutum da yake bayani akan maulidin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda ya yi rubuta littafin nan ba littafi ɗaya ba ba littafi biyu ba littafi na farko ya yi mata suna jami'ul afar fi maulidin nabiyil muhtar wanda mujalladi uku ne dukka akan maulidin annabi muhammadu kuma wannan mutafani ne akan ibn taymiya amma ya rubuta littafi akan maulidin manzon Allah sallallahu alaihi ba mujalladi ɗaya ba mujalladi uku sannan ya ƙara rubuta littafi mai suna al-lafzur rayiq fi maulidi khairil khalaiq wannan ita ba littafin ya rubuta an buga a haramin makka wannan kuma fa ɗaya daga cikin bayan ibn taimiyya ne ya ƙara rubuta littafi na uku akan maulidin manzon Allah mai suna littafin nan mauridu sadi fi maulidil hadi wannan littafin ya rubuta shi a garin makka wanda an rubuta kai a garin madina an buga wannan littafin tana nan kuma duka na almajiri ne daga cikin almajirai ibn taimiyya ya rubuta littafi ɗai ɗai ɗai guda uku akan maulidin annabi kai yanzu ka bigi kirji kamar ka zaga duniya ta. da mabudar rana da mafaɗanta ka zo kai da'awar ilimi ka ce babu kuma da'awarwa na nafi ba na isbati ba kana gadon kai kai wannan abun kana gadon kaya ka ce babu littafi ko ɗaya babu littafi ko ɗaya duk wanda ka je ya cika baki akan maulidi ba zai iya dai a zauna tattauna da shi ba ko da rawanin sa gamman sa yana taɓa gajimare kawai sai dai mutum ya dinga faɗin magana a gaban almajiran sa a mai kabbara ya ɗauki bidiyo ya yi ƙarya ko ya yi labarin mata shi kenan sai ya tashi tafi amma ya san in ana maganar maulidi ya san abin da ake nufi idan muka tafi malami na gaba mu sake ɗauko muhammad ibn abdurrahman alkahiri wanda ake faɗin sa al-imam sakhawi al-imam sakhawi din nan almajirin ibn hajar al-asqalani shi ma ya rubuta littafi wanda littafin nan da ya yi ta akan maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai suna al-fakhrul alawi fil maulidin nabawi littafi ne da yake yi don girmama maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ma malami malami ne daga cikin malaman duniya al-Imam sakhawi a fannin ilimin hadisi huwa man huwa in ka tambaya da a gaya al-Imam sakhawi idan muka sake tafiya za mu je mu dauko al-Allamatul Faqih As-Sayyid Ali Zainul Abidin Samhudi wanda shi ma jinin ma'aiki ne al-Hasani jinin Annabi alaihi sallama mu'arrikhul Madina al-Munawwara kuma Daya daga cikin masana tarihin Madina na Annabi sallama an haife shi a shekara 911 shi ma ya rubuta littafi akan maulidin manzon Allah mai suna الموارد الهنية في مولد خير البرية ya rubuta akan maulidin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam to kaga idan ku ya tabbata wannan littafan bayan ga su suna mu muna rike da su kai kuma kana ce duk duniya duk littattafan duniya yanda ka jin na haka ya faɗa duk littattafan duniya babu littafin da aka yi magana maulidi wanda na faɗa cewa za mu iya kirga littafi daidai har mu kirga littafi ɗari da goma wanda muna da littafi a nan yanzu a zaunen da nake na ce ga littafi guda talatin a gona wanda dukkaninsu na zakulo su na saka su na maulidi ne wallahi rantsuwa ba ka fara a yanzu a zaune da nake banda littafin da nake da su littafi ɗari da goma wanda duka suna magana akan maulidin annabi muhammadu wasu sun shekara dubu yau a gadon ƙaya kawai sai ka ce babu dan kawai in ka ce babu shi kenan wanda suka yadda da kai sai maulidi sai daina maulidi bai kamata ya zamto idan an yi karya wa nosin an yi karya a filin arfa an yi karya a ina an yi karya bai kamata kuma a dubi taron masoya manzan Allah kunzumin su a ce su ma za a musu karya ba wannan karyan kuskure ne a a fagen ilimi ya kamata a tsaya iya labarin wacce ta kira ni ko wani ya kira ni amma a shigo wannan fagen kuma da sunan cewa da wannan ne mu za a mana kallon yan bid'a kai kuma ba kallon me kara sunna da karya da karya ba a kara sunna kara sunna da ilimi da dalili ko da mutum ba shi da ilimi idan ya zo da gaskiya zai fi ka hujja wannan ne abin da kullum muke kira a kai mutum in yana so ya ƙara kimarsa to ja bakin ka kai zip kai shiru tsit amma in kai magana akan abin da ya shafi ilimi wanda mu kuma an saka hannunmu da yatsunmu a kai to za mu zo mu biya maka kada na shirya lokaci ina da karatu mai faɗi a gaba domin maganan da ya yi ya yi maganganu wanda karerayin suna da yawa daga cikin karyar da ya yi ya ce babu littafi wanda ya magana akan maulidi kamar yadda na gaya muku ibnu taymiyyah al-harrani ko ya da littafi iktida'u siratal mustaqim wannan littafi din a cikin ta yayi magana akan maulidin annabi Muhammadu kai kuma ka ce babu maulidi ibn taymiya yayi magana akan maulidin manzon Allah cikin littafin sa iktidau siratul mustaqim yayi bayani akan maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma wayannan littafai nake faɗi su kutum wanda gaba ɗaya littafin akan maulidi ne to bari mu je gaba idan muka ɗauko alhafiz wajihuddin abdurrahman ibn ali ibn muhammad shaibani al-yamani az-zabidi ash-shafi'i wanda ake ce mishi ibn dubai ibn ibnu daiba wannan Ibn daiba wannan malami din ya rubuta littafi akan maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam idan muka sake gaba al-allamatul faqih al-hujja shahabuddin ahmad ibnu hajar al-haythami shi ma ya rubuta littafi mai suna itmamun ni'ima alal alam bi maulidi sayyidi waladi adam ya tabbatar da maganar maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam idan muka sake komawa malamai da damu ci gaba da kawo su wanda dukkaninsu sun yi magana akan maulidin annabi sai dai shi wannan malamin bai san da su ba ya ji maganar malam jafar mahmud adam wanda malamai sun tabbatar wa malam mahmud jafar mahmud adam cewa malam jafar kayi kuskure kuma abin da kai nan ya sa ɗaliban ilimi da su na ganin cewa wa wato rauninka kusurinka a fannin ilimi ina ma da malam jafar duk jawaban da ya yi iya kokari bai faɗi wannan maganan ba wanda duk ran da wani ɗalibin sai maimaita wannan ɗalibin zai faɗa ramin da malam jafar ya faɗa malam jafar shi ya fara faɗin wannan maganan a cikin malaman da muka ji labarin su a wahabiyya su zo su ce ai babu maulidi a cikin akhdari babu maulidi a cikin qawaidi in addini ne ina yake sai muka ce to addini suna nan da yawa wanda ba su cikin qawaidi da akhdari hadisin annabi dai addini ne amma yanzu babu yanzu in dauko bukhari in saka maka in ce kun na mai ta qawaidi kai da ai tashin kiyama in ɗauko suratul baqara in ce nuna mai ta cikin kawaidi sai da ya tashin kiyama ashe ba haka abin yake ba ka tsaya ka duba abin daga wajen malamai idan muka sake gaba yan uwa za mu ɗauko ibnu jubair wanda ibnu jubair din nan an haife shi yau da haihuwansa shekara dubu ɗaya da ɗari nawa yau muke da ɗari hudu da muke hijirar ki da arba'in da biyar ku? dari hudu da arba'in da biyar to wannan dari hudu da arba'in da biyar din yau shekaran shi dubu da biyar a duniya dubu da biyar da haihuwansa shekara dubu da biyar amma ya hakaito mana yadda ake maulidi a garin madinan manzan Allah ba a Pakistan ba ba a Kazbakistan ba ba a Kazbalanka ba a garin manzan Allah yadda ake maulidi shekara dubu da biyar aka haife shi amma ya hakaito mana ibnu jubair Ar-Rahala menene Ibn jubair ya hakaito mana idan muka ɗauka Ibn jubair ya faɗi yadda ake maulidi a garin makka garin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗin irin yawon da ya duniya da babban mamaki da ya gani daga ciki ya ga maulidin manzan Allah a garin Makka shi Ibnu Jubair da kansa yake faɗin wannan magana yake cewa idan ranar maulidi yayi rana ne da garin Makka Madina za a buɗe za a buɗe garin saboda za a bude wannan garin ne saboda duk kowa ya shigo hatta cikin raudan manzon Allah a wannan lokacin akan bude ranar maulidin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa yadkhuluhu jami'ur rijali litabarruk duk mutanen duniya za su shigo cikin garin Madina za su shigo cikin raudan annabi don neman albarkan annabi a ranar haihuwar annabi domin ranar maulidi inji ji rahala yace kuma haka din yana faruwa ne fi kulli yawmi ithnain min shahr rabiul awwal duk ranar litinin ga watan rabi'ul awwal idan ya zo sha biyu ga rabi'ul awwal to sukan yi kokari ko da ba ranar sha biyu bane ran litinin dai a ranar da kafin manzon Allah su bude kowa ya zo ya shiga ciki dan ya nemi albarkan sayyidur rijali annabi Muhammadu ya ce domin a wannan watan ya kafin manzon Allah idan mutum ya dauko rihlatu ibnu jubair shafi na 82 mujalladi na farko zaka ga wannan bayanin akan yanda ake maulidin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallama idan muka sake gaba na ga wasu suna rubuta min sun bi adadin da muka bi na ga sun sa 46 to idan muka sake gaba za mu je ga malami rikin malami ne dattijo a fannin ilimi shi ma ya tabbatar mana da irin wannan maganan cewa lalle ana yi maulidin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama a wannan shekarun a wannan lokacin misali mu ɗauko alhafiz abu shama wanda alhafiz abu shama barin shi duniya yau kusan shekara 800 ne da wani abu domin ya bar duniya hijira na shekara 775 775 barin shi duniya to idan aka cire 775 kaga shekarun da yawa to amma shine malamin al-imam wanda yake da al-minhaj sharhin sai muslim to shi din dai malaminsa shi ma ya yi bayani akan maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda na faɗa lokaci ba zai bar ni ba na in daddala dukkanin littattafai da suka yi magana akan muddin manzo Allah amma ɗaliban ilimi su san dai cewa akwai wannan abun wannan malam na gadon kaya abinda ka faɗa wannan wajen ma kamar yadda ka ji tsoron wato ƙungiyar nosin ka fito ka ba su hakuri to mu masu maulidin masoya annabi mu masoya manzan Allah ba ma bukatan ka fito ka ba mu hakuri ba he mun kunyata ka ba kawai ka yi wa annabi salati idan ka annabi salati mun yafe maka wannan abin da ka faɗa tun da Musa ya manzan Allah ne salati ɗaya in kai wa manzan Allah da niyan abin da ka faɗan nan ka gane kuskure ne wallahi mun yafe maka domin ba mu jin daɗi mu ganka a matsayinka na malami ka yi kifi kifi da ido sannan kuma ka zo kana ce a'a wannan maganan ba daidai bane kuma shawari dan gaba ka daina irin faɗin maganganun da ka san baka da asalin su duk maganar da ka san baka da tushen sa wala takfu ma laysa laka bihi ilmin amma idan muka tsallake yan uwa maganansa mu ƙara kare maganan na gaba domin mu ba da amsa akan maganan da ya ƙara faɗi domin da wannan ne zai zamto mun masa adalci mun ji abin da ya faɗa kafin nan muke magana a kai na da ake a ciki mhm. da sunan ana son annabi ana kaunar manzo Allah a watan maulidi don Allah akwai shi a gawaidi akwai mai ahalar ya ce a yi akwai a ishmawi akwai shi a iziya akwai shi a risala akwai shi a askari duk wani littafi na duniya ba za ka gan shi ba to su ahlus suna in kaga sun yi abu to akwai nasi da ya ce a yi kana yin wani abu ahlus suna ba babu dalili za a ta kiranka ana cewa wannan fa na? ina ko min girman ka wallahi yanzu ko a karatun nan ba muna yin karatun nan ana je ba yanzu da zan kuskura in ce muku ku yi wani abu yana fita za a ce waya malam wannan abun daga ina wallahi da zan kuskure yanzu in ce ku yi wani abu in ba da umarni a yi wani abu babu shi a littafi wanda babu umarnin malam daga ina malam waye ce a yi wannan a ina aka samu wannan ko za a sanar da mu inda aka binciko wannan karatun wallahi haka za ka ci dubu saboda me aƙidan mu ta ginu ne akan a gaya wa mutane daidai kuma a gaya wa mutane abin da aka karanta a littafi wanda wasu malamai magabata suka faɗa suka ce gashi ai wannan abu to da haka aka gina da'awar sunna to shine zaman lafiya amma shi dan bidiya a ba a tambayarsa ku je ku yi kawai su cewa ma suke duk wanda ya zo yi wa malaminsa tambaya to ba zai rabauta ba malami yanzu ya ce kaza ka zo ka ji kana tambaya sai ce wannan ya ce wannan yan karshen zamani marasa kunya amma ga qur'ani duk ya ta magana ya salo naka ya salo suna tambaya qur'ani ne ko amana mana tambaya to jama'a wannan shine bambanci tsakanin da'awa ta sunna da kuma da'awa ta bid'a abun a fili yake karara shi za sun samu dama su ta zagin malaman sunna su ta zagin da'awar sunna saboda suna ɗora mutane ne akan me akan ra'ayi akan son zuciya su ko malaman suna kullum kokari suke yi su dora mutane akan gaskiya akan daidai amma ba wai ba sa kuskure bane malaman suna suna iya kuskure idan mutum ya kuskure sai izo ya gyara na ce kaza na yi kuskure mutane na fassara kaza ba daidai ba na yi kuskure mutane na to a wato Hausa nan da kula ke faɗi wa yaro ya tsinci hakori shi ta dariya wannan maganan da shi wannan malami ya yi na farko kula da wani hadarin wata kalma na yan bid'a makiya annabi suna cewa masoya manzan Allah yan bid'a duk wanda kaga ya kalli mai son manzan Allah ce masa dan bid'a to wannan mutumin makiyin annabi ne duk wanda ya kaga ya ce maka dan bid'a dan kana son annabi to wallahi makiyin annabi ne ko waye shi saka abin da makiya annabi suke faɗi suke faɗi wa masoya manzan Allah na 'yan bid'a 'yan bid'a 'yan bid'a kuma in an bibi bid'an har yau ku sani mun buɗe karatu mai suna dini da dalili don muna so a fahimci mecece bid'a tun da muka fara har zuwa yau suna saurara ka taba jin wani wanda ya kai wato a ilimi ya saka baki mutum ɗaya ne zuwa uku wanda suka kira ne na fahimci malamai ne kuma wallahi dukka in sun kira in na buɗe musu ko karshe barinsa suke a yanda suke sai ce a aka kalla sai mun sake kiranka wanda na shirya zan ci gaba da karatu shekaran jiya sai wani uzuri ya zo ya same ni wanda ya sa ban ci gaba da karatun ba amma abin da nake faɗa mana shine addinin nan kada ka yi ta yaudaran kanka wai ku malaman sunna ku malaman sunna ku malaman sunna wannan falatu an anfusakum kada kana nan kana kan bid'a gaban ka bid'a bayan ka bid'a cikin ka bid'a tsaman ka bid'a ƙasar ka bid'a bakin ka bid'a muryar ka bid'a amma kana cewa wai kai ne dan eh, sunna malamin sunna ma malaman sunna malaman sunna to wata sunnar duk makiyin annabin da ya sake cewa mai maulidi dan bid'a to muna hada shi da annabi amma ba yanda za mutum ya so annabi ya girmama annabi ya kamba ma annabi ya yi farin ciki da annabi kai ko makiyin annabi kana ce mishi dan bid'a dan bid'a saka masu maulidi masoya annabi dan masoya annabi so suke maulidi ba lalle dan dariƙa ba dan dariƙa tun kafin mu karɓa dariƙa muke maulidi maulidi na masoya annabi ne masoyin annabi shi ke girma annabi masoyin annabi shi ke son annabi masoyin annabi shi ke farin ciki in an kira sunan annabi masoyin annabi shi ke jin daɗi in ana tarihin annabi masoyin annabi shi yake yin murna in an ce annabi masoyin annabi annabi kawai kawai burin mu annabi wannan shine bukatan mu amma makiyin annabi shi ke kallon mai girmama annabi da kwarzanta annabi a matsayin dan bid'a wannan shine amsa na farko kenan abu na biyu buɗan bakin wannan bawan Allah ya buga wata karya wai yake cewa su malaman sunna ne wannan kalmar muja'un dalayin muna magana akan bid'a za mu shigo batun sunna kalmar sunna da ake magana a daina mana fa wannan da ita duk musulmi idan yana kawai da manzan Allah sunansa mai aikata sunan manzan Allah ba wani wanda za ce wannan dan sunna wannan dan bid'a ita kanta kalmar ma bid'a ce duk wanda ya ce ni ahli sunna ne kalmar ahli sunna wal jama'a ka fito ka ce mu ahli sunna wal jama'a ne ba a yi shi a zamanin manzan Allah ba ba a yi shi a zamanin tabi'ai ba ba a yi shi a cikin sahabbai ba ba sahabin da zaka ce ahli sunna ya juyo babu shi ba za ka ce ahli sunna ma'aiki ya juyo ba babu shi sunna daban wani abu ne wanda shine aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma kace kai dan sunna ne kai dan aikin ma'aiki ne ta ina saka yan ku fahimta wannan kalmar sunna sunna sunna din nan wa sufaye aka fara faɗi ahlus sunna wal jama'a sufaye su aka fara kiransu da su sunna amma sunan ita kanta sunan bid'a ce sunan ahlus sunna wal jama'a suna ce bid'a suna ce bid'a mai kyau amma in an ambaci mutane masu kyau amma idan makiya annabi aka ambace su da ahlus sunna to ita kanta ta sake zama bid'a mai muni Allah tsare mu da mummunan bid'a abu na gaba da nake so in ƙara faɗi anan ya ce wai idan yayi karatu sai da su ahlus sunna burin su tsawar mutane kan qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi da zai yi karatu da yanzu nan idan zai ce ayi wani abu wanda babu shi a sunna wai da yanzu zai dinga jin kira kira kira kira kira wancan ya kira shi wancan ya kira shi sai ban tausayi sai ban tausayi ya saba yin gaba gadi ya shiga gaba kawai ya faɗi magana ya rubto sai malamai sun taru an dinga ba da hakuri wannan kadiya sun faru har kadiya hudu wanda na faɗe su a baya kadiya na farko din nan ga kadiyan da ake na nosin wanda ya faɗi magana da ta ɓata aikin nosin a arewa ta so ta sa a dinga balla aure ya ce masu aikin nosin din nan ba abin da suke yi sai aikata kaza kaza da daddare wannan maganar ta yi muni wasu mazan suka dinga ce ashe matan su shi kenan daga yau matan sa ta daina nursing wannan kaza wannan kaza 'ya'ya da iyaye suka shiga cikin fitina duk wata nursing sai aka fara mata kallon karuwa ko fasika ko mazinaciya dalilin maganan ka kawai kai kadai haka kake so ka zama a addinin Hausawa ka dinga kawo maganganu a arewa wanda zai zamto ana sara gwiwar mutane da sunan labarin wa'in wa'in wai naji wai naji wannan kuskure ne gadan kai ka daina wannan abun ka daina yin karya duk abin da ka san ba daidai bane kar ka faɗa wannan magana ma da ka faɗa ba haka yake ba za mu bankaɗe littattafai mu tabbatar muku da cewa inda gaske suke ahlus sunnan duniyar wahabiyya salafiya na cewa duk wani abun da yake cikin littafin su ko kuma aka yi umarni da shi in in dai ba daga manzan Allah yake ko daga Allah bane suna hanawa to ga sunan zamu jero ka fara fitowa gobe kai wa'azi ka tabbatar mana in ya tabbata a sunna mun karba in bai tabbata ba ka kore shi bidiyoyin da kuke yi sun fi abin a kirga malamin ku Ahmad Bamba Allah ya ji kansa ya faɗi wani magana da ya ce duk bidiyoyin da su suke yi me yasa ba ku kora kowane bid'a sai bid'a maulidi ashe ya tabbatar da kuna aikata bidiyoyi bid'o'i kala-kala wanda in na fara kirga su ba iyaka amma daga cikin su shi bid'an wa'azin kan nan kawai da kake ita ba bid'a ce tafsirin da kake bid'a ne babu yanda manzon Allah ya zauna da majabaki aka zo da sifika da aran mansa yana wa'azi a watan Ramadana har ta fita ko kuma ba watan Ramadana ba babu lokacin da manzon Allah ya wannan abu ko da ba a watan ramadana ba annabi ya ce aran ma baki aran mai barke da kukan karatu sannan kuma ake fassara ba a taɓa yin wannan abun ba aran majamun ya ja aran majamun a yi da sunan wai tafsiri wannan abin ba a yi shi a zamanin ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallama sannan idan muka je tahajjud tahajjud din nan kuna yin shi wannan tahajjud din ba a yi shi a zamanin ma'aiki ba irin salon da kuke yi da tsarin da kuke yi ba a yi shi a zamanin annabi kuma kuna yi kuma ka ce kai duk abin da kuke ahlus sunna sunna kuke yi ga wannan maganan ƙarya ne kenan sannan kana cewa ku sunna kai kuke bi makarantun islamiyya kun nan da kuka yi yanda kuke tambayan yan maulidi ai mu ba mu ci addini ba yanzu islamiyya ba addini ba ne wani sahabi ne malamin islamiyya wanda ake tara masa yara ya zo shi a cire monitor headmaster a cire kaza duka a yi bel din buga kararrawa ga kudin shiga ga kudin fita ga lokacin shiga ga lokacin tashi a islamiyya na karanta alkur'anin shi ma bid'a ce ba a yi a zamanin manzon Allah ba manzon Allah bai ce ayi ba kuma kuna yi hasali ma shi din ma da yawa ma da shi ake cin abinci kuma ana yin sa wannan in an yi magana ku ce ai mu ba mu ce addini bane zo ka gaya min yadda karanta Alƙur'ani ya zama ba addini ba hikimar da ake kenan sai ka ji ana tauna ina yawan ganin mukabala akan maulidi in sun samu wanda bai waye mafitinar su bai ce ai mu ba mu ci addini bane sai ce to shikenan to a qur'ani ne ba addini ba me addini? to yi mana bayanin addini kuma in ka ce ba addini bane ina ne musulunci yace musulmi ya abinda ba addini ba yan uwa ina gaya muku hatta shan fanta in ga musulmi ne addini ne domin in ba addini bane je ka sha giya hatta shan fanta hatta shan fanta hatta ka ci wake inda musulmi ne addini ne domin akwai na haramun akwai na halal ashe addini ne baka daman ka ci halal ya baka daman ka ci haramun babu abinda musulmi zai wanda ba addini ba duk wanda zai ce maka ai kaza ba addini bane to ya fitar da wannan addini to a a nemi wannan abin bai cikin addini domin dama abin da Allah ya gaba na wa mahayaya lillahi rabbil alamin la sharika la hayati wa mahayaya dukkan abin da zaka yi da rayuwanka mamati qul eh, hayati eh, nusuki da abu ato wannan aya da Annabi Ibrahim yake faɗi cewa wato da rayuwana da abin da zan ci dukkanin abin da zan yi da mutuwa na Allah ne musulmi ba shi da wani abin da ba cikin musulunci ko ruwa ne ba a so ka sha sai abin da mm. manzan Allah ya nuna maka ko cin abinci ne kai ko abin da ya shafi aure ne sai abin da annabi ya nuna maka ashe duka ya zama addini sai a zo ana yi wa mutane wayo a wannan wajen shi yasa har yau ina son Allah ya sa wanda yake ganin ya fahimci sunna ya yarda mu zauna mu tattauna mas'alar bid'a ko mas'alar sunna mun taba tattaunawa da wani a baya a kibla FM bai ji da daɗi ba mun tattauna su a ahlus sunna wal jama'a amma karatun da nake so in fitar mana anan nan ayyukan da kuke yin su sunna ne ko bid'a ne in sunna ne to zo ka kawo mana hujjoji in bid'a ne to ka fara wazi daga yau ku ahli sunna da kuka ce ku ta a daina yi amma yan uwa na littafi wanda malamin su ibnu taymiyyah al-harrani ya kawo abu wanda shi ma cikin addini idan muka ɗauko littafin al na nabawi mujalladi na farko a cikin asraru na ibn taimiyya shafi na ɗari biyu da saba'in da biyu ibn taimiyya idan ka ɗauko za ka ga maganan da aka kawo a cikin zadul ma'ad mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da ashirin da tara menene faɗa ya ce kitabun akhar lil humma al-musallafa wato littafi rubutu daban da za a bayar ga mutum wanda yake zazzabi idan mutum yana yin zazzabi ga addu'a kai tsaye daga ibn taimiyya wanda wannan abun kayi da awar cewa duk abin da ba sunna ne kuna kore shi duk abin da ba sunna ne kuna tabbatar da wani abin bid'a ne dan bid'a ne to kawo wannan ka tabbatar mana shi littafi zadul ma'ad ibn qayyim jawziya ya kawo wannan addu'a daga cikin addu'an ibn taymiya yace yuktabu ala thalathi warakatin ana rubutawa a cikin wato littafi za ka nemo takarda guda uku ladafin siraran littattafai idan mutum na zazzabi sai ka ɗauko takarda irin sirara irin wa'innan guda uku sai ka rubuta bismillah farrat a guda ɗaya na biyu ka sa bismillah marrat na uku ka sa bismillah kallat bismillahi farrat bismillahi barrat bismillahi kallat wa ya'khudhu kulla kulla yawmin warakatan kowane rana sai ka ɗauki takarda ɗaya wa ya adu hafi fa sai ka tsumbula a cikin bakinka wa ha bi ma'in sai ka haɗiye da ruwa ba da abinci ba daga nan zazzabi ya warke in ji ibn taymiya wannan magana kuma ibn qayyim al-jawziya ne kawo shi har gashi kuna iya bada addu'a na addini wanda za a warke a samu lafiya kuma da sunan Allah da sunan wani abu daban domin bismillah farrat farrat din nan fi'ili ne ko ismi ne wasu malamai ma sun yi maganan cewa kamar sunayen aljanu ne bismillah kuma aka sa sunan aljani bismillah aka sa sunan aljani bismillah aka sa dan farrat marrat kallat ba za su dauki ma'ana ba bismillah farrat mene bismillah kallat mene marrat mene to idan fi'ili ne ma gashi nan in ismi ne gashi nan to ba mu damu da abin da ke ciki ba kai da kace ku ahlus sunna duk abin da ya saba da sunna kuna kore shi zo ka kore wannan abin ka tabbatar mana da abin da ya tabbata a cikin littafi wannan ya tabbata a cikin littafin su idan muka sake gaba yan uwa za mu sake gani wani bayani na daban wanda shi ma yana daga cikin ayyukan su sake ɗauko madarijin saliki na mujallaji na farko shafi na 446 menene abin da ibn kaimil jauzi ke faɗi ibn taimiyya yana faɗin cewa man admana bi ya hayyu ya qayyumu la ilaha illa anta bi rahmatika astaghfisu awrasahu allah ko awrasahu zalika hayatal qalbi wal aqli duk wanda yake son zuciyarsa ya mutu amma yana son ya samu zuciya ta tashi haka wanda yake son hankalinka yana gushewa kana son ka samu kaifin hankali to ga addu'a ba daga Allah ba ba daga manzon Allah ba daga ibn taimiyya wannan kuma idan da a jawahirul ma'ani da zan ce wata tijjani ya kawo abin da ba ya kare ne addini wannan ba mu yadda ba an yi kaza an yi kaza to wannan ibnu taymiya ne me ne abin sai ka ce ya hayyu ya kayyumu la ilaha illa anta bi rahmatika su, dauko mana wannan maganar man admana din sannan awrasahu zalika hayatal qalbi wal akli a ina yake hadisin manzon Allah dauko shi wannan daga cikin aikin ibnu taymiya ne kuma abin da ya kara faɗa wa kana shaykhul islami ibnu تيمية شديد اللهج